Kallau barka da wafaka. To barka Musa. To sai Adam da nake rike da akalar shirin. Kuma a shirin su gabata duk da dai shirin ya dan tafi hutu kimanin wata guda kenan ba a jiyo ba saboda gabatar da ibada ta azumin Ramadan. To insha Allah yau gashi cikin yadda Allah mun sake dawowa kuma za mu ɗora daga ina aka tsaya duk da dai maudu'in ya bambanta. To amma dai in Allah ya da a yanzu a wannan lokaci za mu ji ta ina za mu kamo shirin bayan mun sha wancan hutu akan kalla bismillah alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yan waye ne mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to muna kare wa jama'a barka da sallah alhamdulillah kan bayan mun yi wanka kai ma mm, alhamdulillah ke riga yi wa juna an yi wa juna tun a baya eh, Allah ya karba mana to Allah ya karba kuma Allah ya maimaita mana amin amin amin a karba kuma ai kwarai da gaske muna yaba su ma'aurata din mm. da yanda nasihohi ke shiga cikin kunnuwan wasu gaskiya ne ba alhamdulillah wasu kuma suna dan wutsul wutsul wasu dai sai a hankali sa mun amma ba su za a ci gaba da saita musu kafafun su insha Allah insha Allah fatan mu Allah tsira da mu baki daya amin Allah kan ka san aka ce mutum ya samu shirye malam Musa da eh. morewa shikenan rayuwa ta kyau wannan kullun a cikin sallah da yake ihdinas siratal mustaqim mm. Allah ka shirya da mu miƙaƙƙiyar hanya wato hanya madaidaiciya ta ce wannan hanyar dai ta musulunci dai mm. inda ka samu wannan hanyar ita ce hanyar annabawan duk da suka zo gabata kuma ita ce tafiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam wajen Allah kuma shine addini kwaya ɗaya wanda ya zaba babu shirka a cikin sa babu kwane-kwane babu hauragiya a ciki to shi yasa sai dai mu kara godiya ga Allah din da ya mu musulmai Allah mun gode maka kuma Allah ka ƙara shiryar da mu to malam Musa da kai da masu wurare duka shaida ne mm. mun gabatar da darasin mu akan kurakuran ma'aurata cikin zamantakewar su kware ko akan kallo muka dauko tun daga kan na farko sai da muka direwa dari cin to daga nan sai muka shiga hutun Ramadan haka mun tafi hutun jaki da kaya haka yi to ai abin ne bai kare ba rai ko kallo. yawwa to kuma sai kuma ga Ramadan ya shigo kuma duk haka mm. aikace aikacen Ramadan shi ma ya lullube mu kware ko akan kallo to alhamdulillah yau za mu buɗe wani sabon shafin wai. To, kura Kurakuran ma'aurata a lokacin rabuwar aure. To, subhanallah. To, kaga can dai zama ya daɗi ai. Zama ya daɗi ba. Inda kuma ake da kuskuren an ce a gyara. Haka. Mun dan ta, mun dan yi tunatarwa a cikin. Iya abin da za Yawwa, to, ka san in ana maganar rabuwa. To. Wato, wani abu ne wanda ake kiransa wai in ha'il alaƙatar zaujiya. Wai ending. wind of break up wato abu ya zo ƙarshe mm. ba yadda za a yi lamari ya kai ga matakar ƙurewa haka kowa ya kama gabansa Allah haɗa kowa da rabansa subhanallah <laughs> eh mm. in tafarraka inda Allah ko haka yughnihimullahu mm. min fadli ne ko idan ma sun rabu saboda Allah saboda haka Allah sai wadata kowa daga falalarsa haka Ah, Allah sai bata wani shi ba kuma sai Allah ya ba wata to ah, batun maganar saki mm. saki ba da dadi kalmar ita kanta ma bata da dadi malam Musa domin wata kalma ce wadda ba haka aka so ba mm. wani haushin ya ce kanin miji ya fi miji kyau gaskiya ba so ba yawwa <laughs> ballanta na waɗanda gaga suke barin kannan an mm. san je su danna kawunan su cikin gida kai tsaye to kuma ta gani ta ce kani na yaya mm. to kaga shi ya dan haska shi ya haska fa shi kuma wani ya dugun dugun wallahi gashi ko shi wanda yana da kokarin tsafta shi kuma wancan sai shi kuma wani gashi nan <laughs> <laughs> ba a cewa ko ba za a ba sai a samu ala yawwa gaskiya ne Allah ya samu dace amin Allah to sakin nan bai da dadin fada malam Musa amma dai ma'anarsa mm. kawo ƙarshen zamantakewar auratayya wannan alakar wannan igiyar wannan abin da yake sawa ɗan mm. duniya ta shaida cewar zaman nan ba zaman banza ba zaman nan ba na fasikanci bane ne zaman nan babu zina a cikinsa zama ne na neman lada mm. zama ne na miji da mata to shine da an furta shi ko a baki ko a rubuce ya zama na cewa kai tsaye ya tafi mm. sunansa saki. Mm. to kai ka san wannan lamarin ya tsinke igiyar ya tsinke wannan alaka saboda haka daga nan kuma duk wanda ya ƙara sa a haɗe mm. to sai sa ayat tambaya me ya haɗa ya aka yi haka tunda an riga an rabu to batun maganar saki malam musa wani abu ne wanda yake shari'a ta yadda da shi idan al'amari ya kici ya mm. yewa wahala ta kai wahala ko tsanani ya kai tsanani to Allah baya son kuntata wa juna Allah baya son mu azabtar da kanmu bai dora mana abin da yake tunda auren nan dai addini ne mm. to a addini kuma Allah bai sa wahalarwa ba wa ma ja'ala alaikum fi min haraj mm. yuridu Allahu bikum al-yusra yace wala yuridu bikum al Allah nufinsa da mu saukakawa amma Allah baya son ya wahalar da mu saboda haka a cikin addinin kuma ya ce bai sanya wani abin da zai zama mana mushakka wahalarwa ce tare da mu Allah bai sa ba shi yasa karar waccan ayar sai ta fito da maganar la yukallifu nafsan sai ce illa wasaha Allah baya dora rai sai abin da ya san ran nan za ta iya to in aka zo ana zaune mm. rayuwar babu daɗi in namiji ne haƙoƙin da aka ɗora masa ya kasa musamman a yanzu mm. da a ce ya ajiye ta mm. baya ba ta abinci malam Musa kawai wata wani sakarci da naji eh akram wai rahoto ne sai aka yi akan masu zuwa teburin mai shayin nan mun sha magana akan masu a fasa mun kwai uku eh a fasa masu yi a sabu a zuwa mun madarar rabin gwangwani wadai kuwa duka ya shin shi kadai kai mai tsire mai bolongo kai ma yanko eh saboda haka dai ya ce a kiba masa a cikin eh, wannan kuwa saboda haka ya shaye nak ya tafi eh, gida je ta shan ruwa kawai wai a rahoton shine sai yake eh, maganar to kai yanzu da ka zo ka sha mm. ka kai wa ka sai ya ce ana ba su tuwon dawa ka ah! tuwon dawa ya hu mai ko wai ya furge ciki <laughs> to ai da su je su ci tare yawa <laughs> kallahu to muna Eh. da tun da ya zo teburin mai shayi eh. sai a samu labarin ya aika an kama masa tuwon dawa shi ba shikenan ya ga abin da ya fi inganci ka zo kanka ci wannan yawa ka gani kuma alhali kaga alisafin wannan ya fi tsada kwarai kuwa wannan ya fi tsada to kaga ko abin da ya fi tsada a yi ko zai fi inganci ko malam Musa kuma a zo <laughs> to kaga wannan wata dabara ce wallahi ko akar makallahu inda da gaskiya mm. yanda ya zo ɗan nan yake ɗakire cikin nan nasa malam Musa ya ci ya yi nak ya ci ya more ya ci ya sha cewai ya ci ya kasa tashi aka ce babu zari gare shi <laughs> to wani bawan Allah mm. yana dan yana jin arayi har yanzu Allah ya kara masa lafiya amin amin Allah to yana karami ne shi idan ya ci ya koshi mm. saboda haka irin cin nan na baya wanda ba a saisaitawa to ya koshin sai ya fara mm. gyangyaɗe sai ya ce da uwa a tuye ni <laughs> a tuye shi a gudun <laughs> to a saboda haka shi kawai bacci zai fara idan ya karasa shi kawai ta eh. ja dan haka ba magana wanke hannu ba magana goge baki babu wannan eh, magana ce yanzu sai bacci mm. <laughs> to da yawa kaga malam suna ja da baya wajen ci da mata mata ko shayarwa ka gani ko mace ta ce ita rabon da mijinta ya ɗauko zani falle ɗaya ya ce ungo wannan Allah su ce maka ta manta ko ka ji tana yau shekara su tara ita ba ya mata zani ba haba malam kuma yanzu ya fito waje yana cewa wai kwalliya sai dai a wajen malama kai eh, ta kuma ya da ta kira ah to ita take kukuta mata sai dan eh. zanin da za ta saka iya kokarin to yanzu shi ya kasa kuma sannan ya zo yana wani mita to ka gani magani ku na asibiti ba ruwan shi a a babu wannan in ta kure ta kure dan maganin ciwon kan nan na naira hmm. ɗari ko hamsin to sai ruko shi saboda haka yazo ya ce dan sha wannan kya gyagije subhanallah to larura kuma ga ta nan ita ta irin wannan lokaci kala kala wata ma ba a gane kanta malam Musa sai addu'a ka gani yanzu ran wata mm. wayar uwata ta turo mun sako shayar mm. uwata gashi wani kullutu ya fito mata a mamanta saboda haka har ya kai ga yara rake yanzu an ta neman maganin gargajiya wace shawara zan ba su na ce shawara mm. ke zaune a haka ku tafi asibiti na ita ce shawara tuntuni ake bayanin nan malam Musa mace ko yaya in ta ji wani alamun canji mm-hmm. ballantana irin waɗannan wurare da suke kiran sensitive wuri wuri mai matukar mahimmanci irin wannan to ai ba a wasa da shi saboda kansa dandanan take kama wurin to gani to wai sai a danga abin ne ba a san allura mm. kaza da kaza da kaza da kaza kuma yana ta rarakewa yana ta lalacewa a gani wani sai an yanke to amma aka ruga tun farko mm. an ji wannan alamu kika ji kullutu ko kika ji wani suka ko kika ji wani yanayi dai babu daɗi mm. ki je ki samu likita a likita zai bincika ya gani me ki fa amma yanzu idan an ce miki da yake ta tofi a wurin to tofi ah, to yanzu an gano menene ba ina fa ba ta a tofin ba zai eh. ba malam Musa kwarai ku akar makalla wannan mai sauki ne wajen Allah sosai kuwa wallahi dan da nan sai ka ta warke din sai ana samu amma dai ai abincika din ba laifi ba ne ya kuma yawwa kuma in ta je din yana ta je asibitin kuma ta zo mm. tana wannan tofar mm. ai da sai su hada su yi aiki shikenan ta haɗu eh kowanne ya halatta haka akarmakallahu malaman asibitin nan mm. kada dauke su tamkar wasu yahudawa ne saboda a wannan likitanci ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban likitoci a ga littafi nan cikakke dubbin nabawi wanda yake in dai magani ne da ka zo ka dinga karanta za ka yi ta ganin magunguna mala. za a samu eh ga larura kaza kuma ga ciwo kaza kuma ga maganinsa kaza haka eh to to kaga mm. ah, wannan rashin kulawar mm. dole yakan kawo aure To. sai ya hau dan girgidi ya dinga girgijewa kuma a ƙarshe dole mm. idan wahala ta yi wahala kaga dole za ta nema a sauke mata haka ko kuma waliyanta su nema a sauke mata saboda ya kasa sauke nauyin da aka dora masa kuma shi ne ya aura mm. ai wannan yana daya daga ciki oh. yana daga cikin haƙƙoƙi manya-manya tunda kullum muna faɗa eh. a haƙƙoƙin nan da yake kansa mm. akwai wanda yake na dukiya ne dukiya ne kuma wannan abun da muka lissafa din yana cikin hukukun maliyya a gani abinci sai ya siyo mm. gida sai ya saya dole ko haya sai ya biya Zani sai ya sai mata magani sai ya saya sai ya kai ta gaban likita mm. an ce scanning mm. an ce wane ne an mm. ce a tafi lab duk waɗannan nauyin ka ne ba nata bane sai ce yau ba tana markade ba don tana markade ba markade kudinta ne kai kuma yanzu in lissafi za a yi nawa kake amfana tare da ita eh? na amfana da yawa chief security ce ba ta cikin gida ya fita ya tafi bai kulla gidan ba Haka. kuma an tsare masa kayansa kuma in ya zo bai ga abinsa masu ya tambaya mm. wai ina kayana ne in an samu aka sai ko da shi ne ajiye ba wurin da ya dace ba ko kuma mm. ita bata san ma ina aka ajiye ba mm. kuma akan ta zai huce wanda kuka kama mata fada kuma sai ta nemo sosai kuwa duk da bata ta ajiye ba <laughs> ita ce mai tsare yara eh karba kallo. ita ce kilina gida tsaf aka ta gyara gidan a'a fes ya dara sai mishi ta kamshi a karamu kallo ka gani kuma in an shiga kitchen ba eh nan ma aka raba kallo ba a baya ba to fa haka to kuma kaga ta asma binti binti yazid eh a karamu kallo wato da ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam take ce ya rasulullahi mm-hmm. maza suna tafiya jihadi to su tafi sallar juma'a su tafi sallar jami'i inda ba Sai su yi kaza su yi kaza su yi kaza mm. amma mu an tattare mu a gida sai dai kuma gafa irin aikinmu mu ne mm. tsare yara mu ne tsare gidan mu ne wanki mm. mu ne wane ne mm. mu ne duk wata tsohuwar sha'awarsa idan ya kwaso ta saboda haka mu ne rumbun nasa dai Cito yanzu mu ma ma samu abin da suke samu na wancan annabi ce sosai kuwa ai kuma kuna da tambin lada saboda haka mata ba ku asara babu daya Eh, shi yasa muke ce a san manufar aure shi ne dama tun farko a karba kallon aure eh, eh, to abin to da ya kamata mutane matasan mu da ma'aurata su rike na karba saboda yanzu matasan gidi gidi wannan i love you fulawoyi darling sweetheart wannan shi yake ta daukar su saboda haka da wannan ya fusge shi mm. in ya zo shi bai san ma dalilin yin auren ba da hakan ana maganar haƙuri bai san shi ba in ana maganar a ɗauke kai kawaci bai san shi ba in ana maganar a dinga jin kunyan manya ko wani abun bai kamata ya yi shi ba ya ji kunya to shi duk bai san shi ba baya cikin wani tsari daga sai ce shi ba a yi mar wasa to tun bai maka wasa ba za a yi maka to a gidanka ko matar ta kace za ka ce ba ba ta yi maka wasa a ji ake zole shi Allah kuwa <laughs> gaskiya eh kai haka ake yi to dinkin ɗari dai wai wai kuma shi da suke soyayya eh a kar makallau in ba ta wasan cha yake wace iri ce ba ta yi wasa ba ta soyayya ba dai ta magana to yanzu kuma yace ba san wasa to to me kake so a yi maka Allah ya gyara boss akar makallau to boss nan ainihin shi rita ne haka to kaga wannan hakkin idan babu shi mm. to za a nemi a rabu malam Musa haka kuma idan ya zamana mm. ita kanta ta bangaranta mm. ta ki ta zauna lafiya ta ki ta kwantar masa da hankali ta ki ta kiyaye wato wannan nauye-nauyen da ita ma na haƙƙin da yake kanta to fa an yi ragas subhanallah yawwa to shi kuma ya ga mm. ya yi nasihar mm. ya ɗauke kan mm. ya daure ya kai ƙarar amma har yanzu an mata magana ta ƙi ta bari to kaga ƙarshen ta me zai biyo baya shi kowa ya kama gabansa to waɗannan duk suna daga cikin dalilan abin da yake janyowa ko kuma ma haka kurin malamin mm, sa sai an ji cewar ita fa eh. ba ta kaune shi ba ta san shi gaskiya kawai zama da shi zai eh. iya sa ta kotsa cikin haƙƙin da ba nata ba ta yi ta'addanci shi ko Allah ce la hibbul mu'tadin Don mai ta'addanci mm. mai wuce gona da iri mai tsallake iyakar Allah mm. to Allah ba ya san shi subhanallah to shi yasa Allah ce wala ta'tadu mm. kar ku wannan ta'addanci to mata da yawa mm. kaga wannan abin yakan zo musu ta je ta in ta gan kawai gaskiyar magana ba ta zama da shi ba saboda wasu dalilai da yawa wanda ka kawo misali da wata mata ɗaya daga cikin sahabbai wadda ka kace ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaya masa rasulullahi ni fa gashi fa mm, ba na san shi amma ta faɗi ta ce ba ta zargin sa ga addinin sa ko halayya na gari ta ce amma tana jin tsoron mm. ta shiga haƙƙi sai haka Allah ya kama ta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za ki da masa da gonarsa da ya baki a mm. matsayin sadaki ta ce za ta da da ita ya ce da da ita ta ce ga ta shi kuma ya ce sakatta da haka shi kenan aka kul'i sai aka yi tayan ne sai aka wuce wurin eh ƙwarai ku an wuce wurin aka kan lau. ka gani to mm. wannan yana iya faruwa to shi kansa namiji wani lokaci takan faru ko dai a halayyar ko kuma wasu abubuwan da ba su yi zato ba mm. yanzu ya zo ya ji babu daɗi to wani aimakon ya rabu da ita eh. sai ka ga yana ta wulakanta ta yana ta cin zarafinta yana ta muzanta ta wannan ba daidai ba ne abin da yake wajibi wanda malamai suka ambata mm. shine mutumin da ya san baya san matan nan ya ji tsoron Allah ya sauwake mata saboda wallahi sai Allah ya tatsiye ka ya tatsiye ta sai ya tambaye ku da hakan ka kware ta ma Allah zai tambaye ka in ta kware ka Allah zai tambaye to ka ku da haka ne malam Musa lahiran nan fa kullum muna faɗa mhm. wa annas sa'ata atiyatan la raiba fiha alqiyamun nahum mai zuwa ce fa ko ko kwanto babu a ciki ba to mutane su daina dauka cewa kamar ba za a je kiyama ba kar su dinga dauka Allah yana da mantuwa mm. Allah ya tsarkaka yayi nesa daga haka la tahsabanna Allah ghafila amma ya ya'malu zalimun mm. zalimi, wai ku ka dinga tsammanin cewar Allah ya rafkana daga waɗannan abubuwan kayi kaza kayi kaza ka ce ruwa ta sha ka ci bilis har ta kai ta kawo mutum ya buɗi baki ya ce in mun je gaban Allah na biya ka saboda raini da wulaƙanci. raini na ai dole mu dinga sanin me bakunan mu suke faɗa ko da ma a cikin bacin rai ne ballanta na mm. fa bai ba bacin rai ba mutum yana sane wai sai ka ji bai da kyakkyawan lafazi ga Allah bai da kyakkyawan usulobi wajen magana akan Allah haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wai duk abin da yazo bakin sa kai sai ya kulbata abin da ka san wanka ba za ka gaya mar ba sirkin ka ba za ka gaya masa ba mai gidanka ba za ka iya gaya mar ba duka to amma kuma ya za ka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gani ya kamata ba to mu dinga za. Mm. to Allah kiyaye amina Allah to don haka mm. idan wannan abubuwa malam Musa suka zo suka rincabe ta kai ga hakan eh. to yanzu dai an nuna mana a shari'a ya halatta cewa a rabu yawwa ai kaga akwai sura su kutun da guda mm, sunanta kenan suratul akbar. sura ce ma ta maganar saki inda Allah yake faɗin ya ayyuhan nabiyyu mm. idza tallaqtumun nisaa mm. fa talliquhunna li'iddatihinna Allahu akbar shi ya kai annabi idan kuka saki mata mm. ko za ku saki mata to ku sake su da ƙididdigar iddarsu. Yawwa, wa asali idda. Kaga wannan shine zai bayu a cikin za mu zo kan maganganun a gaba. Na cewar kaga ita mace kafin a sake ta eh, to sai ta tsarkaka oh. lissafi za ka yi oh. ba kawai yanzu da ya tashi shikenan ya sai ce kawai shikenan ya saki eh, bai san wani lokaci bane shi oh. kansa sakin yana da ka'idar lokaci shi kansa kuma yana da adadi <laughs> zai yi to to kuma waɗannan abubuwan guda biyu mm. dukkanin su ake musu bai san lokacin da ya kamata ya sakin ba shi duk sanda abin ya zo masa kawai sakin zai kawai sai ce ya saki sannan haka kuma idan adadin ne mm. to sai ya zarta adadin da aka bashi saboda haka yana da ka'idar amma ba zai la'akari da wannan ka'idar ba to kawai shikenan sai ya zarce mm. to gashi kuma nan ma Allah yana gaya mana at-talaqu marratan fa imsakun bi au tasrihin bi ihsan haka ai shi saki one by one yake Ɗaya daya bayan daya ake yin sa saboda haka sai an yi guda ɗaya. Mm. wanda akwai kome a cikinsa. sannan kuma a sake samun ɗaya. kaga shi ma akwai kome mm. to in aka zo na uku ne to wannan shikenan kuma an gama ya ci hakuri in yana da bukata ya bari sai ta je ta yi aure idan ta Allah ta kasance ba haɗin baki babu iya yi babu gulma babu gudiri saboda haka sai ta fito ya sake ta to yanzu ya shiga cikin zaurawa inda rabo ta dawo a kwarai kwa aiwa maganar kuma yanzu ya zo ya tankahu mata ta ce ta da yau na ruwan wani da mata ka ce ta da ai mata ka ta da yanzu kuma mata ka ce ta duk wanda ma yake so ya zo <laughs> eh alawai suke kiran rin eh. Eh, allura a cikin ruwa Bare ku mai rabo ka sa. Ka ga mai rabo ka ɗauka. Haka aka makallo. Ta. To don haka, ta mm. nan ma sai an kiyaye kuma sai sai an bu a hankali. Wato akwai hikima a cikin rabuwar aure Malam Musa. Saboda abun ba wai yana tafiya ne kawai da ka ba. Duk wani abu idan ka ji shari'a ta yi magana, eh, to akwai ta Allahu Akbar. Eh. To kaga mm. Ibn Qudama, mm. babban liman. Haka. Yake cewa wato duk a lokacin da ya zamana mm. halayyar zamantakewar ta ɓaci ta rancabi kamar yadda muka yi maganan nan a baya eh to kada a ci gaba da zamanta yadda za a kwaro domin zalunci zai shigo dai za yawa ya kamata a bata dama mm. ta sarara ya kamata shi kansa mm. ya samu dama wadda zai iya sararawa to wannan ce hikimar ya zama na cewar an samu sauki ba a takura ba babu wannan takura kaga wannan ba karamar hikima bace da Allah ya sanya to yana da kyau mm. mu fahimci wannan ita hikimar da Allah tabaraka wata allah ya sanya mana domin samun kyakkyawar wato nutsuwa da zamantakewa Allah kenan da yanda ya so malam Musa shi yayi mu shi ya halice mu shi ya sa mana wannan addinin mm. shi kuma ya nusar da mu ya turo mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wannan mafi girman littafi na alkur'ani domin ya zame mana jagaba jagora saboda haka kuma muka tafi akan tsarin auren nan gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam mm. ya ce annikahu sunnati mm. auren nan sunnata ce kayansa ne kuma sunna na wasu lalai sallam idan kai lada ake samu a cikin sunna wanda ya yi daidai mm. zai samu lada yanzu ka duba fa tarayya ce fa ta iyali fa wannan ibadar auren fa mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ce fi budu ahlukum yace sadaka Allahu akbar ce kai mutum fa ya zaki wa iyalansa sadaka ce malam a cikin sa ba da iko lomar da zaka samu ka ce da matan nan bude bakin ki an sami ki eh akar mu kallon tana budewa in ya saka mata wai sadaka Allahu akbar malam Musa abubuwa da yanzu a zauna fa kawai a hira ita ma in ka dinga jin sadaka sadaka sadaka ba za su da Allah ya ma albarka to amin masha Allah lokaci na gaci mana to khairan sai Allah ya kai mu shi na gaba malam an sake shigowa Allah ya amince amin ya Allah to amma dan babban malamin namu shak malam Abba Fatima Allah ya ƙara ma lafiya din sa kwana da arziki sai abokin aiki na na tashar mu Kaduna Muslim Muhammad Yusuf ni Musa Zangina Adam da na shirin na gabatar nake ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh